الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke na littafin muktasar sahih al-bukhari wanda aka fi sayinsa da at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih na al-imam imam az zubaydi yau zamu yi darasi na ashirin uku insha Allah zamu tashi inda mala yake cewa an uqba ibn al Harisi radiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnatan li abi ihab ibn aziz فأتتهم امرأة فقال إني أرضعتك إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكهت زوجا غيره وانا حديث حديث عقبة بن الحارث radiyallahu anhu Allah yarda da shi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a wani babi da yace babu rihlati fil mas'alati nazila wato babin da yake bayanin cewa ana yin rihila wato tafiya daga wani gari zuwa wani gari domin a je a tambayo wata mas'ala da ta faru wato wani abu ne ya faru daga cikin matsaloli na addinin musulunci ba a tabbatar da hukuncin hakan din ba sai a ji labarin wani malami mai fatawa a wani gari a wannan garin babu sai a tafi a je can garin domin a yi wannan fatawan a karbo amsan kuma a dawo ko kuma ya zama hadisi ne aka zo aka faɗa ana son a tabbatar da shi daga gari zuwa gari sai a tafi domin me domin wannan hadisin guda ɗaya haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke mutum yayi tafiyan wata biyu saboda hadisi kwaya ɗaya yaje tabbatar da shi ya karbo shi daga inda aka karɓo shi to sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna rihla haka nan magabata waɗanda suka zo bayan su suna yin rihla wato shine tafiya daga wani gari zuwa wani gari domin neman ilimi wannan tafiyan an yi ta daga makka ne zuwa madina to ana yi daga sham zuwa madina ko daga iraki zuwa madina ko daga sham zuwa masar ko makamancin wannan to wannan kuma hanya ce ta samun ilimi sai ka tashi ka yi tafiya rihlat duk wanda aka faɗi tarihinsa daga cikin magabata to ana cewa rihlatuhu babu yake yi rihlatuhu wato tafiye-tafiyensa don samo ilimi saboda ilimi akwai bukatan akwai bukatan tafiya ka bar garinku kowa in ka zo a tarihinsa sai ka samu ya je gari kaza yi karatu daga gari kaza ya tafi gari kaza daga gari kaza ya tafi kaza duk malamai magabatan nan sai imam malik imam malik bai je ko ina ba saboda madina ita ce mabubbugar ilimin babu bukatar je wani gari don duk inda malami aka ce ya zaga ya zaga sai ka samu kuma ya zo garin madina karatu kowa daga cikin magabata ya ce ya je gari kaza kaza ka ce ya zo madina ma saboda nan ne mabubbugan ilimin to imam malik yana mabubbugan ilimin shi yasa shi bai yi rihila ya tafi daga wani gari ya tafi wato daga madina ya tafi wani gari nemo ilimi ma akwai tabi'ai da suke ainihin garin madina sun ishe shi amma sauran malamin kowa za ka ga akwai inda ya je in a bagada da yake ko a kufa yake ko a ina ne za ka ga ya yi tafiya garuruwan sham ko garuruwan iraki ko kuma ya zo garuruwan hijaz su makka da madina domin neman ilimi kuma akan samu ilimin ta hanyar tafiya saboda dalilai guda biyu Ila a garinku babu isassun malamai ko akwai amma kuma ba kowane fanni suka sani ba sai ka tafi wani garin don karɓo wani fanni ko kuma a garinku al'amura sun maka yawa kana da zuruf kana da shugulgula da yawa ba za ka iya tsayawa ka yi karatu ba wannan ya zo wurinka wannan ya tafi daga wurinka kana bukatar ka je wuri kaza ka nemo abinci a nan ka tafi kaza ana gayyatan ka anan baka da lokacin da zaka yi karatu sai ka tafi garin da ba a san ka ba shine gurba ka je ka zauna a wannan garin babu wanda ya san ka ima ko wanda ya san ka ba su da yawa amun da ya kai ka kuma shine karatu in ka samu dan abun da ka sa a bakin ka kawai shikenan ya ishe ka to sai ka ga mutum ya samu nitsuwan da bai samu a garin su ba yasa imamu shafi'i yana cewa wa ghadir anil autani fi talabil ula wa safir wa fil asfari khamsu fawaidi تفرج هم واقتصاب معيشة وعلم وآداب Ka tafi ka bar garinku دون neman ilimi. yace a cikin tafiya akwai fa'idoji guda biyar tafarruju hammin yayi wan bakin ciki kanka ya tsau zafi a garin ku ka shiga damuwa da matsaloli in ka tafi wani garin sai ka samu waraka sannan akwai iktishabu ma'isha neman abinci kila a garin ku wata sana'an kana ga kaskanci ne a ganka a ce kai kake yin ta in ka je garin da ba a san ka ba sai kai ta yin abun ka dama ba wanda ya san ka sai ka samo kuɗi ka dawo in a garin ku ne ba za ka iya nema ba sai ka kana cikin talauci kana ganin kaman kaskanci ne sannan akwai samun ilimi ilimi na addini da ilimi na rayuwa tafiya mabudin ilimi in ji bahaushe haka ne ba in ilimin addini ka je nema kuma za ka ƙara samun ilimi na rayuwa in ilimin rayuwa ne zaka samu ilimin addini kuma tafiya mabudin mabudin ilimi sannan akwai adab wato wasu ladduba da zaka koya a halin tafiya shine tarbiya idan mutum a garin su yake yana ji shi dan kasa ne ko shi dan gari ne ko a gidansu yake yana takama yana da gata to ba zai tashi da ladabi ba galibi amma in ya je wani garin ya zauna ya sha wahala to sai kaga ya samu ladabi mu'amala da yake da jama'a ko a gidansu kila ko yaro ne in a gidansu ne sare ya zama matashi ba lallai ne ya samu wasu ladduban ba ana ba shi abinci ma bai damu ba ana taba tsa masa sai ya ci bai damu ya ci ba kawai shi ba zai ci ba ai ta faɗa a gida amma da zai je wani gari ya zauna sai ya yi ladabi kafin ya samu abinci sai ya yi wata hidima ko ya yi ladabi ko ya yi rarrashi ko ya sai ya nema kafin a bashi to sai koyi ladabi girmama na gaba da ainihin haƙuri da kuma ganin lallewa ne yana mini gata ko yana mini alfurma da makamantan irin wannan sannan akwai suhbatu majid wato ainihin abokantaka da mutanen kirki bayan Allah na gari in kai tafiya duk wanda ka da shi a can in kasar ku ɗaya ne ma in wata ƙasa ce sai kaga kaman gidan ku ɗaya ne kana neman ina ƴan ƙasan ku bana na ce garin ku ɗaya shikenan kun zama ƴan uwa amma in a ƙasar ka kake ko a garin ku nan duk ba abokanin ka bane amma da zaran kun haɗu a can kuma shikenan kuma zaka iya haɗuwa da wasu daban wayanda ba ƴan kasan kuma ko wayanda ba ƴan garin ku ba ku yi abokantaka da su to wannan rihilat na neman ilimi sunna ce ta neman ilimi musamman ilimin hadisi musamman ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam ahmad bin hanbal ibn al-jawzi cikin saidul khatir yake cewa ya zagaye duniya sau biyu ya wallafa littafinsa al-musnad wanda ya rereyo shi daga hadisai miliyan ɗaya hadisai miliyan ɗaya isnadin hadisi miliyan ɗaya alfu alf sannan ya rereyo wannan littafin nasa al-musnad ba mu da littafin hadisin da yake sama da shi a wajen yawan hadisai to amma ya ce ya zagaye duniya sau biyu ana nufin duniyar wannan lokacin duniyar musulunci ta wannan lokacin wato hijaz da sham da iraki da misra su ne duniyar wannan lokacin gaba in ka zagaye garuruwan hijaz wato Saudiya kenan da wani bangare na wasu kasashen ka zage garuruwan Iraki ka zage garuruwan Sham Lebanon eh, Palestine Jordan Syria ka zagaye Misira shikenan ka gama da duniyar gaba ɗaya ta wannan duk sauran babu labarin su sai daga bani aka dinga kwakulowa ai akwai gari kaza akwai kasa kaza har aka finti irin su Amerika da babu labarin su kwata kwata suka zo kuma yanzu sun fi kowace kasa shahara so da haka malamai suna rahila akwai wahala kuma a tafiya din amma akwai fa'ida uqbatu bin al-haris radiyallahu anhu Allah da dashi annahu tazawwaja ibnatan li abi ihab ya abi wata ya ta abu ihab ibn aziz abu ihab dan aziz wannan yarinyar da ya aura ana ce mata ganiya sunanta kenan alkunyanta kuma ummu yahya fa'atathum ra'atun sai wata mata ta zo bayan sun kulla aure suna zaune suna rayuwa irin ta aure sai wata mata sai ta zo faƙalat sai ta ce inni arba'tu uqubata wallati tazawwaja biha ni fa na shayar da uqubatu nono da wacce aure da ita nan kaga kaida kuma in mace ɗaya ta shayar da ku nono shikenan ba za ku yi aure ba kun zama ƴan uwa suna cikin zaman su na aure bayan sun yi aure sai ta ce na shayar da uqubatu da wacce aura ma'ana kenan dole ya rabu da ita ba matarsa ba bai halatta aure ta ba don ubangiji ta la ya hana mutum ya auri yarsa wa abin nan yar uwarsa ta shayarwa wa akhawatukum min arba'a haramun ne ku auri yan uwanku na shayarwa wato suna wanda kuka sha mama ɗaya da su ko kuka sha nono wajen mace ɗaya da su ta zama mahaifiyarku ita kuma ta zama yar uwarka shikenan qala laha uqba uqba yayi mamakin wannan magana sai yace mata yace wannan matan ma alamu annaki arba'atini ni fa ban san ki shayar da ni ba sai Musa mata yace ban sani ba ma'ana bai da labari ko don dama bai zai ya sani ba kam tun da lokacin da ake shayar da shi bai kai ya sani ba bai zai ba da labarin abin da ya faru lokacin da yake shan nono yana nufin ni ba wanda ya gaya min cewa kin shayar da ni ni ba ni da labarin kin shayar da ni wala akhbartini kuma baki taba gaya min kin shayar da ni ba ma'ana tuntunin muna tare da ke baki ce kin shayar da ni ba sai yanzu da na yi aure ki ce kin shayar da ni da matata kaga wannan bai kamata a a yanke hukunci ba sai an yi bincike shikenan da ya faɗi haka faraki ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau raƙuminsa ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil madina a madina wato ya hau raƙuminsa daga makka don a makka yake zaune a makka aka yi wannan tattaunawa sai ya hau raƙuminsa kawai ya kama hanya tafiyan kilomita 480 ya kama hanya kawai da raƙumi zai je tambaya dangane da matsalan to yanzu menene hukunci ya ci gaba da zama da matarsa saboda wannan matan fa bata taɓa faɗa ba sai yanzu kuma ba ta da shaida ya ci gaba da zama da matarsa ko kuma a'a wannan bayani da ta yi ya kai su rabu ya ɗauke ta ‘yar uwarsa ne ta shayarwa fasa alahu sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan matsala ɗin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sai yace masa kaifa wa qad qila to yaya za a yi alhalin an faɗa tunda ta ce ta shahar da kai kuma me muka iya me ma'ana wannan maganan shikenan ta haramta maka kaifa wa qad qila ya za mu yi to bayan ta riga ta faɗa tunda ta faɗa shikenan ai ta zama mahaifiyarku ku biyun gaba ɗaya ta shayarwa ita kuma ta zama yar uwarka ba dama ka aure ta a wata a wasu lafuzan mazala ce masa yayi eh, da'aha kabatta kabatta ma'ana ka rabu da ita kenan a riwayar dara kudu ne ce la khaira laka fiha ba amfani zama da ita babu alkhairi a tare da kai dangane da zama da ita ma'ana ka rabu da ita kenan saboda haka fa faraqaha sai ya rabu da ita fa faraqaha uqbatu uqbatu ya rabu da wannan matan wa nakaha zawjan ghayrahu sai ta auri wani mijin da ban bashi ba da labarin wannan matan wannan matan labarin da ta ba kina wannan matan ta wargaza masa budget ɗinsa gaba daya <laughs> ta rusa masa rayuwarsa yana zaune da matar salami lafiya ita zo ba ta faɗa ba shi kenan zai ci gaba da zama da ita tunda bai sani ba tana ta zo kuma ta warga wargaza musu budget nan da ya kai kukan su wajen mazala ta sun yayi tamanin mazan Allah zai goyi bayan sa kila sai manzo Allah ce to ya zai yi tunda ta riga ta faɗa sai ta shayar da kai shikenan ka rabu da ita babu alkhairi ka ci gaba da zama da ita alhalin an ba da labarin cewa mace ɗaya ne ta shayar da ku to wannan hadisin akwai sabani a dangane da fahimtar wannan hadisi wato mace ce kwaya ɗaya sai so ta ce ta shayar da wani da wance saboda haka babu aure a tsakaninsu kawai sai a yadda wasu malamai suka ce i shine zahirin wannan hadisin mace ce guda ɗaya ta ce ta shayar da su ba ta ɗauko shaidu ne maza ko maza da mata su shaida cewa wance ta shayar da su ba kuma manzala ta sama bai ce ki je ki kawo shaidan ki ba a je a kawo shaidu zai faɗa ba sai ce kawai ka rabu da ita wasu malamai suka ce mace kwaya ɗaya ko matar da ta shayar da mutum ko mutane biyu na da mata miji da mata idan ta zo ta ba da shaidan cewa ta shayar da su wajibi su rabu matukar aminceciya ce dole su rabu ko da babu shaida wannan ibnu abbas akan haka ya tafi da jama'a da yawa daga cikin magabata haka nan imam ahmad shi ma tafi akan haka kuma wannan shine zahirin wannan hadisi kawai wanda ta shayar da su in ta ce ta shayar da su shikenan sai su rabu amma imam mali ya ce dole sai an samu mata guda biyu mace ɗaya ba za ta wadatar ba amma shi bai shirɗanta maza ba a samu mata biyu <clears throat> tun da abin da ya shafi ɓangaren mata ne galibi mata ne suke iya sanin wannan harkan sha wanki wane wanki ta shayar da wane da wacce to in an samu mata biyu shikenan shaida kuma galibi dama mutum biyu ne suke shaida Imam Shafi ya ce sai dai a samu mata uku tare da wacce ta shayar din su zama nawa kenan hudu kowace mace biyu tana matsayin namiji guda ɗaya akwai wanda suka ce kuma dole sai an samu namiji da mata biyu namiji ɗaya da mata biyu kafin a karɓi wannan shaidan amma zahirin wannan hadisin baya nuna haka zahirin hadisin sai dai an shiga wasu babubuka na shari'a ko na shahada abin da ya shafi alƙalanci da shaida to za a samu galibin shaida biyu ne suke yi mutum biyun ma su zama maza sharaɗi sai dai abin da ya shafi harkan dukiya ne abin da ya shafi harkan kuɗi sai a ce to mata za su yi namiji ɗaya da mata biyu kun ya samu mata biyu ya haɗa da rantsuwa ko namiji ɗaya ya haɗa da rantsuwa ko abin da ya shafi sirrin mata sai zama mata su biyu suna iya yi ko mace ɗaya in aka kasa samun guda biyu za su iya ba da shaida akan abin da ya shafi sirrin mata ko wani aibi wanda zai sa a fasa aure ko makamancin wannan wanda ba mai iya ganewa sai mace sai a karbi shaidanta to amma nan kuma gashi nan an karbi shaidan mai shayarwa to waɗanda suka ce dole sai mata biyu ko mata hudu ko namiji da mata biyu suka ce wannan hadisin manzala ta sama ya ce ya rubuta ita ne a babin ihtiyadi wato babin fita daga shakka wa zuhtiyadin min umuri dini man farra min shaqqin ila yaqin tunda matan nan tace ta shayar da ku kuma matan nan matan kirki ne ba sahabiya to ai akwai shakkan cewa ko ta shayar da ku din saboda haka sai ka rabu da ita domin gudun me gudun shakka sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabu da matan nan don kar ya je fada haramun ne tunda ana shakkan yar uwarsa ne ko ba yar uwarsa ba to da amma ya ribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka sai ka je ka auro wata daban kuma wanda ba a tunanin an shayar da ku tare sai ka aure ta saboda larabawa a al'adan su ba uwa ce take shayar da danta ba sai dai in uwar talaka ce ba ta da gata saboda haka can kauye ake zuwa a kai su wata mata ta shayar da su saboda uwar ta huta sannan kuma suka ce saboda idan mutum ya taso a ƙauye ya fi kaifin kwakwalwa ya fi basira ya sha iska mai daɗi da ya ga ganye da yawa da filawoyi da sauransu sai zama kwakwalwansa ta fi ja fiye da wanda ya rayu a gari a cikin hayaniya jirin jama'a hayaniyar jama'a da motoci da sauransu kwakwalwansa wannan ya shiga ta wannan kunne wannan abu ya shiga ta nan sai zama ba zai zama mai kwakwalwa sosai kamar wanda ya taso a ƙauye ba sai dai mutumin ƙauyen kuma bai shigo birni ba kwakwalwa sai ta zama ba ta da amfani <laughs> domin ilimi yana birni kuma kaga in ya shigo birni yace zai karatu sai ya zama babban malami kaga yayi amfani da san amma in bai amfani da ita bai ci gaba da zama a kauyen to na birnin kuma sai su fi shi kwakwalwa saboda bai yi me ba bai yi training din kwakwalwan nasa ba bai yi cajin ta ba to saboda haka sai suka ce ihtiyadi ne wa saboda fita daga shakka shi yasa suka ce abin kan wasu radda aka ce to da fita daga shakka ne a sai a ce sake ta ba cewa za a iya rubuta ba sai ya ce ya sake ta don in ya sake ta ne shine sun rabu in ba yar uwarsa ta sharwa ne in ta sharwa ne dawa ba auren yare yace ya rabu da ita shikenan amma in ana shakkan ko ba yar uwarsa ne to za a ce ya sake ta ne sai a samu saki daya in an samu saki daya shikenan wani sai je ya aure ta to zancen da yafi inganci idan matan ta zama aminiya amincecciya wanda ba a tunanin za ta yi ƙarya sai ta zo ta ba da shaidan ta shayar da wane da wance za a karbi shaidanta sai a bar wannan auren saboda gudun haramun kar a je a fada a je a fada cikin haramun to wani irin shayarwa ne kam ta shayar da su wato ba kowace shayarwa ce take sa wacce ta shayar ta zama maman wanda ta shayarwa ko ƴaƴanta su zama ƴan uwa ba ko in an shayar da su tare su zama ƴan uwan juna ba yanzu kamar mace misali ba ina ba da umarni ba ne ko shawara misali nake yi kar a je a ɗabbaka yawwa mace ta je gidan biki sai ta yana kuka yana kuka mahaifiyar kuma tana ta shiga wani ta je wani wuri ko ta shiga ban ɗaki sai wata ta ji tausayin ta kawai sai ta ɗauko ta sai ta bata nono ta ɗan sha ta yi shiru shikenan da uwar ta zo ta karɓa shikenan iya shayarwa to wannan bai zai haramta wannan matan ba ba za ta zama mahaifiyarsa ba ba irin wannan shayarwan ba ne bari ku je irin shayarwan da yake haramtawa akwai sharuɗai sharaɗi na farko wato ya zamana an shayar da shi wannan yaron kafin a yaye shi an shayar da shi kafin a yaye shi to don an shayar da shi kafin a yaye shi to wannan shayarwan ita take tasiri saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inna marradatu min almajaa wato shayarwa yana daga cikin wato yunwa shayarwa hukuncin ta ne idan an sha da yaro a lokacin da yake jin yunwa me ma'ana lokacin da yake jin yunwa lokacin da nono yake kosar da shi amma in ya kai ga nono nono mace ba zai kosar da shi ba wato an yaye shi kenan yana iya cin abinci to wannan ko da an shayar da shi babu mahramiya tsakaninsa da wacce ta shayar da shi ko kuma ƴan uwanta ko ƴaƴanta ko wanda suka sha ma tare da ita ina fata an fahimta wato da bayan an yaye yaro ne ya girma sai mace ta shayar da shi to wannan shi ma ba zai haramta wannan matan ba kuma ba zai haramta masa wato wata wanda wannan ba shayar ba kenan dole sai ya zama kafin a yaye shi ne kafin shekara biyu kafin a yaye shi kafin ya fara ya wadata da abinci wanda babu ruwansa da nono to sai dai wannan shayar wannan hadishin muttafaqun alayhi ne hadishin bukhari da muslim to amma akwai ne hadishin muslim wato da yake karo da wannan hadishin a zahirinsa shine hadisin sahal aisha radiyallahu anha tace sahlatu bintu suhail ta zo ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take ce masa ya rasulullah inna salima maula abi huzaifa ma'ana fi baitina wa qad balaga ma yablughu rijal akwai yana ce masa salim tace salim maulan abu huzaifa wato da sun yi tabanninsa ne da mata da miji a matsayin ɗansu lokacin ba a haramta ba suna suna sun ɗauke shi matsayin ɗansu kafin a haramta sai daga ba aka rusa wannan abubuwa ne na jahiliya aka ce ba wanda zai ɗauki wani ba ɗansa ba kuma ya danganta shi tare da shi ya ce ɗansa ne har ya gaje shi ko makamancin wannan to ci gane daga nan sai aka dinga cewa maulan maula abi huzaifa maimakon ɗansa yace to wannan salin ɗin ya kasance tare da mu fi baitina a gidanmu wa balaga ma yablughu rijal to yanzu ya isa abun da maza suke isa mana ya zama baligi yanzu ma za mu bashi dinga shigowa wurin mu ya dinga mu'amala da mu kaman dan mu ka san yaro karami ne babu matsala to yanzu ya balaga zai dinga mu'amala da mu kaman ƴaƴan mu ina ganin ainihin daga cibiyar mu yayi sama ma'ana mu dauke shi kaman muharrami ya shiga ɗakin mu ya fita mu shiga ɗaki da shi yaya za mu yi kuma mun riga mun saba da shi yana shiga shi ne mai mana hidima muna aikansa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce arbi'ihi tahrumi alaihi ki shayar da shi sai ki haramta a kansa ma'ana sai ki zama mahaifiyarsa ta shayarwa kuma ya girma fa har ya balaga kuma hadisi ingantacce hadisin musulmi. kaga zahirin sa in ta shayar da shi shikenan ya zama me ya zama abin nan ya zama danta ita kuma ta zama mahaifiyarsa ta shayarwa saboda hadisin yahrumu min ar-rabati ma yahrumu min an-nasabi saboda haka ta zama mahaifiyarsa to kaga na akwai iskali guda biyu ya balaga kuma don an bashi nono ya sha sai a ce kuma ya zama ɗanta yanzu na shayarwa wanda lokacin nono ba zai kosar da shi ba mene zai kosar da shi abinci kenan miji in ya sha nono matarsa shikenan sun raba gari kaga akwai iskali ba wanda ya faɗi wannan zai iya sha ya ƙoshi kuma suna nan suna aurensu. su to kaga abin nan ta riga ta balaga sannan ya tarwa da wanta hadisin inna maradatu min almaja'a ya riga ya balaga hadisi kuma ya ce lokacin da kafin a yaye mutum ne ake shayar da shi sharwan ta tasiri to yanzu kuma ya riga ya balaga ma ba maganan a yaye shi ba ya riga ya balaga to kaga na akwai matsala matsala ta biyu ya za a iya sha nono ne tun da ya riga ya balaga kan ya halatta ya taba jikinta ba bai halatta ba in ya taba jikinta ya taba wuta bulbul bare ya ce zai sha nono akwai iskali a cikin nan to amma babu wani malami a duniya da ya ce ya halatta ya kama nonon mace mamar mace din ya tsotsa ya sha kamar yadda jinjiri yake sha wannan haramun ne ba malamin da ya faɗi wannan har wanda suka ce mata haramta din ko ya haramta mata babu wanda ya ce ya kama ya sha kamar yadda jinjiri yake sha haramun ne bai halatta ma ya gani ba kafin ya sha din to ya zai shi ne sai a tatsa a kwano ko a kofi in an tatsa sai a bashi sha kuma sha ɗin sau biyar kamar da zamu zo a kansa sai ya koshi ya koshi in ya koshi sai a ce daya in ya sake jin yunwa ya dawo a tatsa a tatsa ya koshi tukunna sai a ce biyu haka har sau biyar <laughs> kaga za ta sha wahala nake gani gaskiya to kaga sai dai ta wannan hanya to wannan wasu malamai akan haka suka tafi a zahirin hadisin nan ta shayar da shi amma ta hanyar tatsan nonon ya sha a kofi ko a ko a kwano ya koshi ya sau biyar don a wani hadisin cewa ya arbi'ihi khamsa raba'atin ki shayar da shi sau biyar riwayan abi daud sau biyar kuma kowanne sai ya koshi tukun to wasu malamai sai suka tafi hadisin nan haka yake a zahirinsa aisha radiyallahu anha sai ta tafi akan hadisin idan wata mata tana son ta mai da wani yaron gidanta bayan ya balaga sai ta ce shayar da shi ya zama ɗanki kawai sai ta shayar da shi nono shi kenan ya zama ɗanta zai yi shiga ɗakinta kamar yadda ‘ya'yanta suke shiga ɗaki haka nan allais bin sa'ad shi ma akan haka ya tafi akan wannan matsayin da ibnu hazam az-zahiri ne mazhaban zahiriya yace yace kuma ita ce mazhaban abu dawud az-zahiri so da haka mace za ta iya za ta iya shayar da baligi sai dinga shiga wurinta ya zama kamar ɗanta amma mafi yawan malamai suka ce baya halatta daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka ce a'a ba haka bane suka ce wannan hadisin wasu malamai suka ce wannan hadisin ya keɓanci salim shi kadai shi kadai ne daga shi kuma hukuncin babu shi an takaita a kansa kawai daga cikin wanda suka tafi a wannan akwai abun nan ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wa aisha haza khasun bi salim wannan yake banci salim ne kawai amma ba za a hukunta shi kuma a ɗabbaka hukunci akan wani ba daga shi ya isa saboda hadisan da suka yi karo da wannan hadisin da ayar alkur'ani aisha amma aisha ce tace masa amma kana laki fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana koyi da manzon Allah bai isa miki ba bai ishe ki ki koyi da manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah ya ce a shaharta ya haramta kuma ke ki ce ya ke banci salim kawai sai ummu salma ta yi shiru wasu suka ce to an kure ta ne shi yasa ta yi shiru <laughs> to amma ai shiru ba dole sai an kore kila hujjanta ya kare ita sai wasu malaman kuma suka samo me wasu hujjoji zaka iya mukabala da mutum ya kure ka kuma ba shi ne akan gaskiya ba saboda hujjojinka ne suka kare inda zai da wani kuma yana da wasu hujjojin da zai kure shi saboda haka sai ta yi shi bayan kure ta ne kawai shikenan to amma malamai suka ce a ba haka bane wannan hadisin yayi karo da hadisin innamal rada'atu al majaa ana shayar wanda take tasiri ta ne kafin a yaye mutum kafin mutum ya kai shekara biyu kan a yaye shi kuma wannan hadisin muttafaqun alai ne bukhari da muslim suka rawaito shi shi kuma wannan hadisin muslim ne kawai rawaito shi hadisin aisha wanda yake cewa zaka shayar za ta iya shayar da babban mutum kuma ya zama ya zama danta sannan dalili na biyu shine ayar alqur'ani wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilaini man arada an yutimma rabaa iyaye suna shayar da ‘ya'yansu shekara biyu ga wanda yake nufin ya cika shayarwa a sai cikan shayarwa shine shekara biyu ba a wuce shekara biyu in a wuce shekara biyu ma haramun ne mace haramun ne ta shayar da ɗanta sama da shekara biyu iya gejin kenan to sai kuma aka ce wa roba a ci yan uwanku na shayarwa to kaga sai ya zama kafin shekara biyu shine ake cewa shayarwa a shari'a amma ka ba in ya kai abin nan bayan shekara biyu wannan ba a ce masa raba'a za a ce masa raza musamman ma ba nonon za a kama a tsotsa ba sai an tatse shi a kofi kaga wannan shurbu ne ba arraba'a ba sha ne kawai ba ba ba shayarwa ba irin na nono irin na bada mama so da ka suka ce wannan yayi karo da wannan ayan zahirin ta zahirin hadisi ya karo da zahirin ayan nan sannan kuma ya karo da wannan hadisin ingantacce to kenan me yafi shine a bari in yaro ya balaga kawai shikenan saboda haka ba za a ce ta shayar da shi nono kuma shi ne zama muharramin ta ma akwai shakka a cikin wannan al'amari sosai saboda haka barin sa shi yafi kenan sai ya zama sharadin shayar wanda take tasiri ita ce wanda aka yi ta kafin an yayi bayan an yayi ba za ta yi tasiri ba shi yasa ya halatta miji ya sha nonon matarsa tana shayarwa shi ma ya sha kuma in yi haka ba ta tashi daga matarsa ba tana nan a matsayin matarsa to sharadi na biyu ya zama shayarwa guda nawa guda biyar khamsa raba'atin sharwa guda biyar kuma kowane sha sai ya ƙoshi ya sake da kansa in ya kama maman ya sha ya sha ya sha ya sake da kansa alaman ya ƙoshi amma da zai da ya fara sha sai aka ture shi ko ma ko matar ta tashi ta tafi bai gama sha ba wannan ko sau ɗari ne bai zai haramta ta ba kaga kenan shi yasa muka ce irin na gidan bikin nan ko bai ko bai ƙoshi ba ko kuma sha ruwa ɗaya ne kaga wannan bai zai haramta ba har sai an yi sau biyar amma ba ina ba da shawaran a yi shi bane shi din ma yawa don akwai malamai da suka tafi shi din ma ya me ina haramtawa mazhaban malikiya walau masatan ko tsotso ne in yaro ya tsotsa shi nan ta zama mahaifiyarsa ya'yanta sun zama yan uwansa bai zai aure su ba walau masatan to amma dalilin cewa tsotso baya haramtawa hadisi ne ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya rawaito yace la tuharimul masatu walal maswatan tsotso ɗaya baya haramtawa haka tsotso biyu ma baya haramtawa to kaga daga nan an ture maganan tsotso ɗaya da tsotso biyu kam zahirin hadisi ne ingantacce kuma hadisin musulmi tsotso ɗaya baya haramta haka nan tsotso biyu wata riwayan walal imlajatu walal imlajatani duk tsotson ake nufi so da haka shayarwa sau ɗaya ko tsotso sau ɗaya baya haramtawa haka nan sau biyu kaga wannan hadisin yi karo da fahimtan malamin malikiya sannan sai wasu kuma suka ce to in haka ne mafuminsa sai tsotso uku tsotso uku yana haramtawa tunda tsotso ɗaya tsotso biyu ba haramta kenan tsotso uku to shi ma ba nasi ne a wannan hadisin ba sai dai ka fahimta to tunda na ɗaya na ɗaya ba haramtawa biyu ba haramtawa to uku zai iya haramtawa kenan to sai aka samu wani wani hadisi kuma na wasu ne ingantacce hadisin Aisha wanda yake nuna mana sai dai guda biyar Aisha radiyallahu anha tana cewa kana fi ma unzila min alqur'ani خمس رضعات معلومات يحرمنا ثم نسقنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن شاعر ودا أن سوكر دا القرآن آية تا القرآن تيوا عشر رضعات معلومات يحرمنا شاعر ودا قوما نسكي حرم تاوا في أن شاسو قوما سنشين يارو دي زما dan wannan matan da ta shayar da shi to sai aka shafe wannan hukuncin aka canja shi da hamsun ma'lumat wato shayarwa guda biyar sanannu su ne suke haramtawa ba sai an kai goma biyar kawai in aka tabbatar an sha ɗayan nan ya ƙoshi aka sake shan wani ya ƙoshi har sau biyar to shikenan ta zama mamarsa ƴan uwa kuma sun zama 'yan uwansa babu aure a tsakaninsu sun haramta masa Aisha ta ce aka shafe goma aka canja shi da biyar kuma ta ce har manzo Allah ta sama ya rasu ana karanta shi a matsayin alkur'ani akwai iskali anan ko don daga bakar har nasi babu wannan ayan khamsu khamsu rabaatin ma'lumatin habrinna babu ita dama ashar rabaatin ma'lumatin an ce an shafe ta to ita ma khamsu rabaatin ma'lumatin an shafe qira'anta amma ba a shafe hukuncin ba hukuncin yana nan kenan wanda bai san an shafe qira'an ba yana karantawa shine ma'anan har manzo Allah ya rasu ana karantawa kenan har ƙarshen rayuwar manzo Allah sa sama hukuncin yana nan sai an sha sau biyar kamar yadda tabbata a hadisin sahalatu bintu suhail arbi'ihi khamsa ki shayar da shi sau biyar sai zama haramu a gare kenan sai an shayar sau biyar an shafe ta amma kuma hukuncin akwai misalin wannan ita ayan rajamu a shekhu wa shekhatu idza zana ya farjumuhuma albattata hakim wannan ayan babu ita qur'ani an shafe kira'anta amma hukuncin ta kuma yana nan yana nan haka sai na Umar yace haka manzo Allah sa sama ya tabbatar da haka sai ya zama qira'an an shafe amma hukuncin yana nan kenan shayarwa guda goma guda biyar su ne suke haramta wato ainihin mace ba za ta zama ainihin mahaifiyar wannan mutumin babu aure a tsakaninsu sannan kuma ‘ya'yanta kuma su zama ‘yan uwansa babu aure haka nan kuma wa'inda ta shayar da su tare su ma babu aure a tsakaninsu sai mala عن an رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من wa المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزئت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلق أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر وأن حديث حديث سيدنا عمر رضي الله عنه wato Imam Bukhari ya rawaito shi a babun at-tanawubu fil ilmi babin da yake bayanin wato me wa juna a wurin neman ilimi at-tanawub ni yau nasu yau yau bazan samu zuwa ba ka je mana sai ka zo mana da karatun da aka yau kai kuma gobe ba za ka je ba ni sai in je mana sai in zo mana da karatun da aka yi gobe wato shi da wani abun nan sai na Umar yana yi shi da wani makwaccinsa shi dan kasuwa ne wancan ma dan kasuwa to ran da bai samu zuwa ba ya tafi kasuwancinsa sai abokinsa sai ya zo makwaccinsa idan ya dawo sai ya juye masa kaf abun da aka karanta a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washe gari kuma sai zama wancan shi zai tafi neman kuɗi kasuwanci shi kuma ya zo musu shi ma sai ya je ya gaya masa gashi gashi ga abun da ya faru wannan kuma tsananin kwaɗayin ilimin ne ya sa haka saboda ba ka son wani abu ya kubuce maka idan kana tsananin kwaɗayin abun ran da baka zo ba sai ka tambayi dan uwanka me da me aka yi ko kuma yanzu a zamanin recording sai ka nemi cassette din sai ka saurara shikenan ka ji me aka yi a ranar da baka zo ba to haka sai na Umar suke yi yace an Umar radiyallahu anhu daga sai na Umar Allah ya dade da shi kale yace kuntu ana wa jarul li min al ansar kuntu na kasance ana ni wa jarul li wato da wani makwacci na min ansar daga cikin ansarawa su ne sahabban madina fi bani umayyata bin zaid a wani bangare da banu umayyata bin zaid suke zama wato suke zama a garin madina wa hiya min awalil madina wannan bangare din yana daga cikin awalil madina wato saman madina wato shi wannan mutumin makwacin nasa ana ce masa itibanu bin malik kamar yadda wasu suka bayyana a cikin sharhi itban bin malik ya kasance a cikin ansarawa ne yana zaune fi bani umayya bin zaid wato ba wai abin da ake nufi yana zaune fi nahiyati bani umayya a bangaren da bani umayya suke zama a madina wannan garin wa inda suke zama kuma suna unguwar al-awali shi yasa yace min awalil madina wato wannan nahiyar da suke zaman ko unguwar da suke zaman wahiyamin min awalil madina suna daga bangaren madina tana daga bangaren awali na Madina wata anguwa da ake ce mata awali wannan anguwar tana nan a kudu da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi da ka fita iya araban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wuce hotel din da ke jikin haraban ka tsallaka titi shikenan ka shiga awali kuma har yanzu sunan anguwar awali akwai awali dale akwai awali nazil dale wanda zai tafi hanyar da zai bi don ba a dawa ta wannan hanyar shi za ka sa masa awali dale in za ka bi in za ka tafi ta nan za ka tafi in za ka dawo kuma ka dawo ta hagu ba a haɗuwa saboda hanyar ba ta da faɗi sai aka yi doka hannu ɗaya ake bi to wanda suke ɓangaren dama ana ce musu awali ɗale wanda suke ɓangaren hagu kuma awali nazi to har yanzu sunan anguwan haka take Ya ce to wannan ba Allah yana zaune a awalin madina daɗin ƙauye ne ƙauyen madina ne don da garin madina duk bai wuce iya ariyan harabar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka sai zama ƙauye ne wannan wurin ƙauyen madina kenan amma dai za a iya daukan sa matsayin unguwa a gidaje irin na da za ka ga gari ɗaya amma can gida can gida can gida ba a haɗe a wuri guda to sai yace wa kunna natanawabu nuzula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna canjin sauka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato muna muna canjin zuwa daukan karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau in nazo gobe ji yanzu yauman muna sauka wurinsa yau wana mu je wurinsa yau wa anzilu yawman shi yana sauka yau ni kuma in sauka yau wato ina yana sauka wata rana shine yawman sannan wa anzilu yawman ni ma in sauka wata rana ma'ana in je in ɗau karatun shi bai je ba washe gari kuma ya je ni ban je ba sannan sai mu canji fa idza nazaltu idan ni na je jituhu bi khabari zalika yawmi sai in zo masa da labarin wannan ranar minal wahayi na daga wahayi wa ghairihi da waninsa wato min alwahayi shine qur'ani zai iya sauka a wannan rana sai manzo Allah ya karanta musu ayoyin an saukar min da alqur'ani ya karanta ayan sai su rike kaga wannan wahayi kenan wa ghairi kuma kaman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake fada kaga alwahyu ana ana nufin alwahyu sarih shine alqur'ani amma hadisi shi ma wahayi ne amma wahyu ilhami wahayi ne wanda Allah ta lafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilhamansa so da aka sai ya zo mini da dukkan abun da da Qur'ani da aka saukar da kuma hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa wa idza nazala in ya sauka ala mithla zali shi ma sai irin haka wato in shi ya je ban je ba ni ma sai ya zo mini da labarin wannan rana din ka kenan ba wani abun da yake kubuce musu na me na ilimi abun da ake karantarwa a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar dan kasuwa ne yana zuwa kasuwanci saboda haka wani lokacin zai nisa ya tafi ƙauye ba tare da ya samu wato abun nan ba tare da ya samu wannan darasin ba saboda haka sai dan uwansa sai ya gaya masa makwaccinsa sai ya ce fa nazala sahibi al ansariyu yawma nawbati sai abokina ba ansari sai ya sauka wato ya je wajen manzala sun a yawma nawbati wato ranan saukansa shine ma'anan naubansa ranan da shi yake zuwa shine ma'anan yawma naubati ba ran da ni nake zuwa ba sai ya je wajen manzala ta sama a ranan da yake zuwa ranan da yake zuwa mai makona yace fa daraba babi darban shadidan da yaje dawo sai zo ya bugi kofa ta duka mai tsanani yazo yana kwankwasa min kofa kon to daga ji ya san babban al'amari ne ya faru fa kala sai yace asamma huwa yace kai ne ma'ana. kamar ya shi ne ma'ana na nufin kai ne saboda ya sani zai zo ya bashi labarin wannan rana a san mahuwa ko kuma shi wannan bala mutumin ƙauyen ne wa wannan wannan makwacin nasa da ya zo ya kwankwasa kowan faƙa ce a san mahuwa yana nan ma'ana sai na umar yana nan a san mahuwa ai hal hunaka umar shine ma'ana a san mahuwa shin yana nan samman nan hunaka a kuma istifhami huwa umar a san mahuwa yana nan yana ta kwankwasa kofa yace fa fazi'tu sai na tsorita inji sayyidina Umar na tsorita da irin wannan buga kowa don bai saba yin haka ba fa kharajtu ilaihi sai na fita na tafi zuwa gare shi fa qala sai yace hadasa amrun azimun al'amari mai girma ya faru qala sai yace fa dakhaltu ala hafsa wannan Umar ne ya faɗi wannan Umar ne sai yace fa dakhaltu ala hafsa sai na shiga wurin hafsa wato wannan riwayan ta tsinka kissa sai aka ce sai na Umar kawai sai tafi wurin Hafsa ya je ji me yake faruwa amma ba faɗi wani al'amari ne ya faru ba sau da haka sai ce hadasa amru azimun al'amari mai girma ya faru amma asalin hadishin da ya ce al'amari mai girma nan sai ce tallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu manzo Allah ya sake matansa kawai isha'at ya da jita jita kawai sai aka ce manzo Allah ya sake matansa saboda sun bata masa rai sun hawar da shi iska ya fushi sai aka ce ya sake su ne kawai kawai matar ka ta bata rai kai fada kai fada har a tsorita shikenan sai ka fita sai wani ya ce ko ya sake matarsa sai a dinga yadawa kawai sai aka dinga yadawa manzo Allah ya sake mata ya sake matansa gaba ɗayan su to haka ya gaya wa sayyidina Umar kaga dole sayyidina Umar hankalin sai tashi manzo Allah ya ce ya sake matansa ai ko ba yarka a ciki hankalinka zai tashi balle tana akwai yarsa Hafsa daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me suka masa me ya faru shikenan sai na umar ya ce qultu qad kuntu azunnu anna hadha ka'inun yace dama ni na san haka zai kasance shi sai na umar bai shakka ba yace na san maza Allah haka zai kasance zai saki matansa sukan haɗe masa baki shi yasa komin imanin mace za ta iya samun sabani da mijinta ko su haɗe masa baki kawai su kasa gane kansa gashi kishiyoyi ne to haka suke masa wata ran sai na umar ya zo ya same su yace wallahi ina muku kashe idan ba ku daina abin da kuke ba man ubangiji ta'ala zai canja manzon Allah irin matan da suka fi ku sai kuma Allah ta'ala ya sako da aya asa in dallaka kunna an yubaddilahu khairan ay azwajan khairan min kunna saboda haka idan manzo Allah ya sake ku fa zai iya canja masa wanda suka fi ku alkhairi muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin sa'ihatin sabibatin wa afkara. ya bashi musulmai muminai masu da'a masu tuba zuwa ga Allah ta'ala masu azumi kuma zawarori da ‘yan mata ya surka masa sai aka saukar da aya ana goyon bayan maganan umar dama ya wasu kashe zai ce wallahi in ku kuskure ya sake ku Allah zai canja masa mafi alkhairi sai Allah ya saukar da aya ne. to irin wannan ne kawai ana bashi wannan labari manzo Allah ya saki mata yace dama na saka da ta kasance kawai shi bai saka ba kawai yace kultu a kuntu an na ka yace dama ina zaton hakan in zai faru shi kenan sai na Umar ce. sanda ne sallan asubahi yace hatta sallaitu subha shaddattu ala thiyabi thumma nazaltu fa dakhaltu ala hafsa da ne sallan asuba na sanya tufafi na sai na shiga sai na sauka ma'ana na tafi gidan manzala sa sama sai na shiga wajen hafsa to amma na shiga wurin hafsan shine anan babu wannan sauran isa kenan al'amari ne babba jita jita ne cewa manzala sa sama ya saki matansa saboda haka sai ya tafi ya je ji me yake faruwa Shi shikenan kaga zai fara da yasta ne ko da yasta zai fara kai tsaye zai iya shiga wurinta yace fa dakhaltu ala hafsata sai na shiga wurin hafsa fa idza hiya tabki sai gashi tana kuka to kaga sai ƙara tunanin cewa hakan din abun yake ya samu tana ta kuka fa qultu sai na ce ka san mata suna da rauni ne yanzu za su yi maka abu kuma daga ba sai su kama kuka idan kawo iska kai fada kai fada kuma sai a kama kuka balle tana idan kai saki kuka mace za ta ce ba ni takarda ta ni ka sake ni in kai dan halal ne ka ba ni takarda kana cewa ka sake ta kuma sai ta kama kuka kawai sai ta ihu har na ji ana yana maka hankalin su rabi ne rauni hankali irin na mata kenan ya samu tana kuka fa qultu yace sai na amare yace sai nace a dallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ku ya sake ku yake tambayan yar sahabsa ummul mu'minin qala sai ta ce la adari ban sani ba ban sani ba ba ta da tabbas manzo Allah ya yi fada yace summa dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce wa ana qa'imun ina tsaye ko zama ban yi ba saboda tashi hankali ko ya kamata sai ya zauna a gaban manzo Allah sallallahu yadda malaika jibrilu ya sanda ya durkusa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawo masa tambayoyi to amma shi kuma tsabar tashin hankali kawai yana tsaye ce wa ana qa'imun wannan yana nuna bai saba yin haka ba ko sabai ba sa haka in su zo wajen manzo Allah su zauna a gaban sa sannan su tambaye shi abinda za su tambaya to amma nan saboda tashin hankalin da ya shiga irin abu ya dame ka kana shigowa wurin mutum sai ka kama magana abu kaza ya faru to kawai sai ya ce kawai sai na tambaye shi fa qultu sai na ce wa ana qa'imun ina tsaye ko zama ban yi ba a nisa'aka ka sake matanka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam don abun tashi hankali ne duk da cewa ai ta musu kashe da ya ta amma aka ce ya sake su yayi sa zai tashi shi ba ka sake matanka qala la yace ban sake su ba yace la ban sake su ba yace fa qultu sai na Umar yace sai nace Allahu akbar sai kabbara ya ji dadi kenan <laughs> tashin hankalin da ya shiga yanzu ya samu sanni saboda haka ya manzala ya cewa la ban sake su ba sai ce Allahu akbar in abun mamaki ya faru sai ka ce Allahu akbar ko abun da ya burge ka ka ce Allahu akbar ko babban al'amari ka ce Allahu akbar amma kana mai da shi kamar wani abun nishadi <laughs> ka je a ruɗa wurin karatu da zara malama ya magana Allahu akbar duk wani sai ya zo ya zo majalisin ne kawai don ya kabbara ya more kawai wallahi ya more ya yi nishadi ta ina za ya kabbara kawai ya ce Allahu akbar wani ya tare ni a hanya ake karatun ka yana da daɗi matsalan ka kawai ba a kabbara <laughs> wai matsala ta kawai ba a kabbara na ce to kai hakuri da matsala ba shi kenan ba <laughs> to wani wallahi kabbara ne take kawo shi kabbara kawai ya kabbara ya more ta ina za a ba da dariya ta ina za a faɗi abun kabbara ya kabbara kawai ya tafi in ba a kabbaran kuma bai zo ba ruwan sa yana gida kawai ta ai kabbaran tana da wani kawai ya zama fa'idan kawai ya yi kabbaran ya tafi ko shi malamin ai ta zuga shi ai ta zuga shi ta nemo ina za a yi kabbara don shi ma ji daɗi ta ina za a yi kabbara me zan faɗa a yi dariya kenan majalisin sai ya zama majalisin dariya da kabbara to da muka gane haka zai muka ce ba kabbara ka zo tsakani da Allah kawai ka ɗauki ilimi ka tafi yawa in ka san kabbara kai a zuciyanka mana in ka ga abun mamaki ka ce Allahu akbar a zuciyanka ba wanda ya san ka in tsakaninka da Allah ne Allah zai baka lada ba sai wani ya ji ba yawa sai ya ce abin da sai na ma sai ya ce Allahu akbar abu ya baka mamaki ka ce Allahu akbar to da aka sai ya kabbara to wannan yana nuna wato isha'at irin jita-jitan nan bai kamata mutum ya dinga daukan ta ba sai ka tabbatar da ita ka je kai ta yada magana alhali ba haka take ba sai ka tabbatar in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay fatasabbatu in fasik ya zo muku da da labari ku tabbatar da labari ba fa sai ya zama wai fasiki ja ma'ana dai duk wanda ya kama labari kana shakkansa to ka nemi tabbatar da labarin kafin ka tsorar da shi in ba haka ba kuma za ka zama mai makaryaci yawa duk wanda ya bada mazala ce man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa huwa ahdul kadhibin duk wanda ya bada labarin wani hadisi da gare ni ana zaton hadisin ƙarya ne ya yada shi haka to yana daga cikin masu ƙarya kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ƙarya ya zama duk abun da ya ji zai tsorar duk abun da ya ji ya tsorar to zaka dinga tsorar da ƙarya zaka zama makaryaci ba tare da ka sani ba sannan hadisi yana nuna mana kasuwanci baya hana daukan ilimi kasuwanci baya hana ilimi yau ka je ka nemi abinci gobe ka zo wurin karatu ko ka ware awoyi na kasuwancinka da awoyi kuma wanda zaka zo ka saurari karatu ka zo ka ɗauki ilimi ko in an je karatun yau ba yau ba za ka samu zuwa ba gobe za ka samu zuwa ran baka samu zuwa ba sai ka tambayi wanda suka zo me aka faɗa me aka karantar a haka sai ka zama dan kasuwa kuma malami dan kasuwa mai ilimi ko mai neman ilimi saboda haka duk mai fakewa da kasuwanci ce ba zai nemi ilimi ba bai da hujja kuma galibi ma lokutan karatun sai ka ga ba lokacin kasuwancin bane in ma lokacin kasuwanci ne ku yi munawa ba ka samu yaro a shagonka sai dinga zama maka kana zuwa daukan karatun wata ran kuma ka zauna shi ya zo sai baka labarin me aka yi kai ma ka bashi labarin me aka yi ran da bai zo ba ماذا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون faman salla bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa fa inna fihim haja wannan hadisin shi ma Imam Bukhari ya ruwaito shi kuma a karkashin babun al-ghadabu fil mau'izati wat ta'limi idza ra'a ma yakrahu babin da ke bayanin ya halatta mutum yayi fushi a lokacin da yake wa'azi ko karantar da jama'a idan ya ga abun da baya so an yi abun da baya so a wurin karatun sai ya fushi ko da yana cikin wa'azi ko yana karantar da jama'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi fushi hadisin an abi mas'ud al-ansari ba ansari radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace qala rajulun wani mutum yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la akadu udriku salata bana kusanta in riski sallah mimma yudawilu bina fulanun saboda wani yana tsawaita sallah Wani liman limamin mu yana tsawaita sallah sai zama bana ma iya bana iya kusanta iriski sallah ne wannan akwai iskali ko ah wani yana tsawaita sallah kam ai nan ne ma zaka riski sallah <laughs> idan ya fara zaka iya kai alwala ka ta daga gidanka har ka samu wani bangare na sallah amma da ba tsawaitawa ba kanka ya ga ka fito ma ya sallame ka iso masallaci ba ka samu sallah ba to amma na yace mana la akadu udriku salata mimma yudawilu bina fulanun bana kusanta in iski sallah saboda wani ina tsawaita mana sallah kaga zahirin sa kamar akwai iskali haka wasu malamai suka ce akwai iskali to amma aka ce ba iskali abinda hadisi yake nufi bana fassara biyu aka masa bana iya cika sallan ko karisa sallan tare da wani saboda yana tsawaitawa la akadu udriku sala ma'ana la akadu utimmu salata ma'ahu mimma yudawilu biha bana iya karisa sallan tare da shi saboda ina tsawaita mutum ne mai rauni ka tsawaita qira'a ka tsawaita ruku'u da sujjada sai ji ya galabaita a karshe ba zai iya karisa sallan da liman ba sai karisa sallan sa da waye kenan shi kadai sai yanke sallan sai karisa kuma ya halatta ya yanke sallan ya karisa shi kadai ba ka ta faru ba abun nan Mu'az bin Jabal yana yi wa mutanensa sallah bayan ya yi sallan Isha tare da manzo Allah sallallahu sai je yana doguwar qira'a wani matashi shi yana da bukata zalhaja ne ila ya kauri da wani ko yana da wasu harkokinsa na kasuwanci ko makamancin wannan yazo yana bin sallah ya ga wannan ya tsawaita qira'a Mu'az bin Jabal ya tsawaita sai koma gida ya karisa sallah ya samu wasu rako'in wasu rako'in sai ya karisa sallansa kawai ya kama harkokinsa kawai da aka sallame shikenan sai aka ce ai ne munafuki ne wannan munafuki ne wannan matashi munafuki sai suka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su je su kai karansa shi ma sai ji labari sai ya tafi shikenan suna zuwa su kai bayanin ai wani gashi gashi ana cikin sallah sai ya koma gefe kawai ya karisa sallan sai kama hanyarsa zai kama hanya ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sallah ba kidan sallansa ta yi kamar limamin ku ne alwalansa ta warware sai gaba kawai bai ja kowa ba in kun ga dama kowa karisa sa kowa ba sai kun tura liman ba in kun ga dama ku tura mutum da ya karisa muku sallah ka ga dama kai gefe kawai ka karisa sallan ka kai kaɗai kuma sallan ka tayi cikenan manzala bai ce sallan sa ba yi ba sai tambaye shi yace to me yake faruwa ne sai ce mu'az bin jabal yakan zo wurinka yayi sallan isha muna can muna jiran sa unguwar mu ko a kauyen mu ya dade wurinka mu zo muna mu dade muna jiran sa in ya zo kuma sai ya dinga mana doguwar kira'a to shine ni na ga zan iya ba na kosa shi na cika ta sallata kawai na kyale shi manzon Allah sallallahu alaihi sai fushi yace mu'azu a turidu an takuna fattanan ya mu'az mu'azu kana son ka zama mai fitina mai fitinar da mutane kana son ka hana mutane sallah zuwa sallah jam'i ya za ka yi haka ka karanta sura kaza da kaza suwa shamsi da wadduha aka koya masa ƙananan gajerun surori sai aka je wajen wannan matasin to kai me kake karantawa ne yace ni abin da nake ne kowace raka ina karanta fatiha sai in roki Allah ya bani aljanna in nemi tsari kuma daga wutar jahannama fa inni la adari dandanataka wa dandanata mu'as kukunin da kuke yi ba an fatiha ni ban san me kuke faɗa ba kenan baya sura ko <laughs> wannan suran kukuni ne shi yace bai yadda na ji kuna ni kukuni amma ni ban san me kuke ba ni dai kawai na karanta fatiha sai in roki Allah ya ban aljanna nemi tsari daga wutar jahannama sai manzo Allah sama ya ce wa hawlahuma nu dandin mu ma yi neman aljanna muke muna neman tsari daga wuta mu akan sa muke wannan abin nan kunu-kunu nuku saboda haka sai aka tabbatar da shi akan karatun fatihan da yake ba a ce masa bai da sallah ba wannan hadisin ko shi yake nuna a sai karanta sura ba wajibi ba ne inda wajibi ne sai a ce ka sake sallah ka ka duba sallan da ya din ya koma gefe karisa ta ba ce ya sake ba sai ya halatta neman zai bata ma lokaci kawai sai ka karisa sallan sa ka tafi amma fa irin sallolin da muke zuwa masallacin mu ina ganin zai wuya abun ya kai ga haka yawa dai kai kasala ne da kai in ka da kasala kuma ka ga wannan ya rige naka matsalan daga wurin ka ne kada wani ya ce na bada fatawan kawai in ka gali mai ya dan ja doguwar kira kawai ka cika ta sallan ka tafi ni ban bada wannan fatawan ba yawa amma dai wannan abu ya faru kuma in ya faru babu matsala saboda haka bai ta sannan kuma bai ce masa yaya baka karanta sura ka karanta sura ga abin da muke karanta bai gaya masa ba shi yake nuna karanta sura ba wajibi bane mustahabbi ne saboda haka sunna ne inda mutum zai sa kabba sura sallan sa yi shi yasa idan aka bar karatun sura sai ayi sujudan sujjadan qabli saboda sunna ne inda wajibi ne dole sai an karanta ta in fatiha ka bari sai ka maimaita wannan raka'a sujjadan qabli ba zai wadatar ba to shikenan wannan bawan Allah kenan abun da yake nufi kamar yadda wasu malamai suka fassara bana kusanta ki sallah saboda tsawaitawa da yake yi ina nufin bana iya cika ta sallan tare da shi ni in na gaji kawai sai in cika ta sallata wasu malamai suka ce ba haka yake nufi ba yana nufin ni saboda tsawaita da yake yi bana zuwa sallah din sai a makare shine la aqrabu min as-salati fi jama'ati bal ata'akharu anha ahyanan min ajali tatawis ko ya zama na sai ya fara yayi nisa sai in zo in bi karfi in karisa sallah na a hankali ko kuma wani lokacin ma sai in ki zuwa kawai saboda tsawaitawan da yake ina tunanin wahalan da zan sha saboda raunin da yake da shi don ya zuwa riwayan sufyan yace inni la ata'akhkharu an shala mimma yutawwilu bina fulanun ina jinkiri bana zuwa sallan saboda wani yana tsawaita mana sallah to kaga wannan shi yasa manzala ta sama da aka gaya masa haka yace fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inji abu mas'ud yace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin a cikin wani wa'azi a shadda gababan ya yi tsananin fushi ko mafi tsananin fushi miyo mai izin daga fiye da wannan ranar ma'ana ban taɓa ganin manzon Allah ya yi fushi a wa'azi kamar yadda ya fushi a wannan ranar ba ya za ka tsawaita sallah kaga bai fushi fa da mai tambayan baka fahimta ba bai fushi da mai tambayan ba ko wanda ya ce baya zuwa sallan ko yana jinkiri ko baya karisa sallan da liman ba bai fushi da shi ba bai ce kai kai dai rago ne kawai kai kawan ba namiji ba ko ya ce a kai bai kawo masa wasu ba bai faɗa ba sai ya dira kan shi limami kuma a cikin fushi mai riwayan hadisi ce ban taba ganin manzala sun ya fushi a wazi irin wannan fushin ba me yasa manzon Allah ya fushin saboda ya hana su ya karantar ya karantar idan kai karantar ka karantar ba dabbaka ba sai kai fushi gidanka kai umurni ayi kaza ayi kaza ba ayi ba sai kai fushi amma in baka yi umarnin ba sai sai ba ayi ba za ka yi fushi bai kamata ba ai baka baka ce ayi ba ko ka hana ka hana sai aka ki hannuwa za ka yi fushi mai yawa amma in baka taba hanawa ba ai ba maganan fushi yanzu sai dai ka karantar ka ce ya kamata a bar kaza ko ya kamata ayi kaza to manzo Allah ya riga ya hana ce a daina tsawaitawa shi yasa yi fushi fushi mai tsanani a wannan rana din to da ya fushi mai sai me yace fa qala sai yace ayyuhan nas ya ku mutane innakum munafirun ku kuna kore mutane daga addini kuna hana mutane zuwa sallah liman ka dinga tsawaita qira'a ka tsawaita ruku'u wani ba zai iya jurewa ba kana kore mutane zaka sa mutane ba sa zuwa masallacinka mutane su dinga gudun masallacin saboda ana tsawaita qira'a wani ma kuma ba da inda zai je shi wannan masallacin sai ya salla a gidansa saboda tsawaitawa to ba buƙatar tsawaitawa sai ce faman salla bin nasi kaga wannan an dira akan limamai ne faman salla bin nasi duk wanda yawa mutane salla musulman ce falyukhaffif ya sassauta sallah kar ya tsawaita ya sassauta sallah saboda mai fa inna fihimul mariba saboda a cikin mamun nan fa akwai marar lafiya za ka da jama'a da yawa ne a ce ba marar lafiya akwai wadda'ifa akwai mai rauni saboda tsufa ya tsufa lafiyarsa garau amma ba zai iya doguwar tsayuwa ba yana da rauni wani kuma haka Allah ya ginin halittansa yana da rauni bai da me bai da karfi da zai iya jure doguwar tsayuwa wa zal hajati akwai ma abocin bukata wani yana da bukatarsa wani kila kwastoma ya zo shagonsa ya ce Allah ka bari bari in je in sallah in damu yi ciniki duk hankalinsa na kan wannan kwastoman ka zo ka rike shi kuma <laughs> kaga wannan sai juya ya barka kawai kila gobe ba zai dawo masallacin ka ko an fara cinikin ne aka yace bari mu je mu dawo ko gidansa an ce babu cefene ga kuma rana ta yi ba tsora abincin rana ba sai ce bari ya sallah je ya cefene a zo a tsora kaga yana da bukata ko zai yi baki a daidai wannan lokaci ya ce bari ya je ya sallah ya dawo duk hankalinsa yana gida ko makamancin irin wannan so da haka bukata ba wai sai ta lahira ba ko irin ta duniya ne matukar ba haramun ne bukata ce Karka ka takura mutum wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunciya addini addini mai sauki ne yace to lalle liman ya dinga sassautawa saboda a cikin mamunka zai yi akwai marar lafiya akwai akwai ya zama kuma akwai mai mai rauni mai raunin jiki wanda ba zai iya jurewa ba zai yi kuma ya zama akwai mai bukata ina da wata hajarsa akwai inda zai je kila matafiyi ne ma yace bari in ratse ne sallah sai ka dinga dogon kira'a kana dogon dogin rakoyi shi yana so ya ci gaba da tafiyarsa ka ka bata masa lokaci kafin a gama sallan zai dinga jin haushin ka to amma wani irin sassauci ne ake son a yi irin kukkuf din nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba irin ta ake nufi ba irin sallan da garda suke cewa yar mubi ba yawa sai lada <laughs> kai hakuri ba duka gardawa ba wasu daga cikin gardawa sai mutum ya zo kuf kuf wai yar mubi ba yawa sai lada ba ruku'u ba ciki cikakke ta ai ba lada ma ballanta na a ce sai lada dan bata irin salati a sallan almusiu salata kuf kuf kuf kuf yayi ta manzo Allah ce ka koma kai sallah ba kai sallah ba har sau uku daga baya ce shi ba bai iya sallah iya abun da ya iya kina koya masa sallah aka koya masa sallah mai nitsuwa saboda haka dole akwai nitsuwa a ciki shi yasa Abdullahi ibn Abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bit wa ya'muna bis saffat kaga maza Allah yana cewa mu sassauta sallah amma yana wani limanci da as-saffat suratu saffat doguwar sura ila yin anan aka ce za a mana limanci da ita a riba ta raka'a biyu ma wani zai kosa zai kosa ya ga an tsawaita to kaga abun ba ana nufin wai ko abun nan ka gama ko kai kai kai abun nan kai kai kai kai kira'a yar gajeruwa kawai shikenan aya biyu ko uku hamatan shikenan Allahu akbar sami Allah limamin ba ba haka ake nufi ba ana kira'a daidai gurgudo kuma kowace sallah da irin kira'a da ya kamata a mata sallan isha galibi mutane ba su da uzuri sallan asuba galibi babu uzuri sai a ja doguwar kira'a amma azhar da asar magariba galibi mutane suna da uzuri sai a yi gajeruwar kira'a sannan banda kukuku Allahu akbar Allahu akbar Abdullahi bin Umar kuma yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhaffa salatin fi tamamin akhaffa salatin fi tamamin manzo Allah yana sassautawa a wurin sallah sallan sa sakwaikwai amma fi tamamin kuma cikin cikawa yana yin sallan cikakkiya amma kuma ba ta da nauyi to haka ya kamata ka zama cikakkiyan sallah marar nauyi kar kai dogon ruku'u doguwar sujjada doguwar qira'a a'a kai daidai wa daida kuma ka cika ruku'u da sujjada da tsayuwa din da kuma qira'a din in ka ga shine kai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya samu gani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh